wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau biyu ga watan rabiul awwal hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da biyu ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha shidda muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi zau'il kitabi wa sunna a yau za mu tashi a cikin shafi na 91 daga tsakiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمعروف أن هذا الحديث من مسند هشام بن حكيم بن هشام wato abu ne wanda yake sananne cewa lallai wannan hadisin yana daga cikin musnad hisham bin hakim bin hizam na'am la min musnad iyad bin gham ba wai cikin musnad na iyad bin gham ba fala'alla hadha min qibal al-balagh balagh wata kila wannan kuskure din na ainihin jingina wa musulun na ainihin iyad bin gam ila yana daga cikin yana ta bangaren balafi ne an gada ko imamul balafi shi ya yi kuskure ya yi wannan jinginawa faqad akhrajahu al imamu muslim fi sahihi Hakika, imamu Musulmi ya fitar da shi a cikin sahihi din shi kitabul birr wasila a cikin kitabul birr wasila wal adab Min من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن هزام قال مر بالشام على أناس cewa lallai shi Hisham bin Hakim bin Hizam ya wuce a Sham ya wuce wajen wasu mutane wa qadi qimu fi Sham yaga mutanen nan hakika an tsayar da su a rana ana yi musu azaba wa sumba ala ru'usihim az-zayt kuma an zuba mai a kansu misali kamar a zuba musu man gyada a kai kuma a gasa su a rana kun ga wannan ayyukan eh, kun duba da kyau ba karamin azaba ba ne ko ba ba an ɗauki man gyada an zuba a kan kan mutane sannan an fito da su rana ba kwada ma haza sai ainihin hisham bin hakim bin hiza sai ce menene wannan kila na fil haraji. sai aka ce ana yi musu azaba ne saboda haraji saboda sun ba da haraji shine dalilin da ya sanya ake musu azaba sai sun bayar فقال أما إني سمعت رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم يقول kuma tunda kun ga an yi magana haraji ya nuna mutanen ba musulmi bane su kun gane ko mutanen kafirai ne to shekara yayi da za su bada haraji ba su bayar ba shine ake musu wannan azaba din to shine Hisham bin Hizam a hisham bin hakim bin hizam sai yake cewa ku saurara lallai na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna Allah yu'azzibu alladhina yu'azzibuna fid dunya lallai Allah yana yin azaba ga wayannan da suke azaba ga mutane a duniya duk wayannan da suke azabtar da mutane a duniya to lallai Allah zai musu azaba ranar tashin kiyama Na'am, kama akhrajahu min tariqi Yunus an zuhuri Kamar yadda ya fita da hadizin ta hanyar Yunus an zuhuri an Urwa bin Zubair annai Hisham bin Hakim wajada rajulan wa huwa ala hims. Lalle Hisham bin Hakim ya samu wani mutum alhali mutumin yana can wato alhali yana can Hims. Yushammisu nasan min an-nabti fi ada'il jizya. Shi mutumin wato ya sanya mutane a rana wasu mutane daga ƙabilan na baɗawa an gane ku ya shanya su a rana saboda sun ƙiba da jiziya faƙala ma shi ne sai yake tambaye shi menene wannan ya kai bawan Allah kake azabtar da mutane haka irin wannan azaba inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul sai ce lallai na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa inna Allah yu'azzibu alladhina yu'azzibuna an-nasa fi dunya lalle Allah yana yin azaba ga waɗanda suke azabtar da mutane a cikin duniya an gane wannan ayi wannan abin da kuke aikatawa azabtarwa ne bai dace ba na'am wa hadhihi mutaba'atun qawiyya wannan mutaba'a ce mai ƙarfi ولهذا فإن الهيثمي لما ذكر حديث عياض بن غم saboda haka lallai ibn hajar al-haythami rahimahullah lokacin da ya ambaci hadisin iyad bin ghalm da riwayat shuraih ibn ubayd inda al ahmad daga riwayat shuraih ibn ubayd a wajen imam ahmad sai ce qultu sai nace fi sahih tarafun minhu min hadisi hisham faqat nace a cikin sayar al akwai wani yanki daga cikin wannan hadisin daga hadisin Hisham kawai intaha eh na'am intaha fala fala alla hadha fala fa'ala hadha fal hadithu sahihun bi hadha at-tariq idan muka duba wannan to hadisin ya zama to ingantacce kenan ta wannan hanya din sahihi ne walaysa hasanan kama qala ba'dhum hadisin ba hasan bane kamar yadda wasu sashen malamai suka ce wai hadisin isnadin shi hasan ne to ba hasan bane sahihi ne fadlan an tad'ifi ballantana kuma a ce wai za a raura nashi. an gane ku akwai wasu malamai da suka yi kokarin su za hadisin su kuma dalilin su saboda hadisin ya zo da abin da ba sa so hadisin yana musu inkari akan usulubin wa'azin da suke yi an gane yayi suna fitowa suna inkari ga shugabanni a gaban jama'a da saboda haka hadisin ya nuna babu kyau su kuma ba sa jin daɗin a ringa janyo musu wannan hadisin sai suka yi ƙoƙari suka kawo shubuhohi wajen ganin cewa sun za a hadisin an gane wannan aiki za ka ga dukkan 'yan harakiyun irin su ikwanin musulmin da irin su sururiyin da ire-irensu za ka ga wannan hadisin baya musu daɗi da yawa daga cikinsu sukan yi ƙoƙari wajen ganin sun za a hadisin an gane wannan aiki da wannan hadisin da kuma hadisin nan da ke magana akan karkasuwan al'umma saba'in da uku cewa dukansu gaba ɗaya suna cikin wuta sai guda ɗaya to shi ma wannan hadisin baya musu daɗi suna iya ƙoƙari su ga cewa sun da ba hadisin an gane wannan aiki da kuma hadisin da annabi ke cewa fa innahu may yahish minkum ba'di fa rakti ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati dinnan cewa lallai duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sannu zai ga saɓani da yawa tun kun ga wannan saɓani ku lizirci sunnata da sunna khalifofi na shiryayyu wa'annan hadisai guda uku ba sa yin daɗi ga 'yan harakiyun 'yan yun suna gayan jin haushin wannan hadisi an gane ku shi yasa suke kokari su kawo shubha su ce wa'annan hadisai ba su inganta ba shine nan malam anan waje yake cewa fa ala haza fal hadith sahihun bi hadha tariq akan wannan bayanin da muka yi hadisin sahihi ne ta wannan hanya hadisin ba ma hasan bane kamar da wasu ka ce ballanta na kuma wai a ce da ifi an gane ko na'am wa min man sahahu al muhaddis al sheikh nasiruddin al albani fi kitabi daga cikin malaman da suka inganta shi akwai al muhaddis al sheikh nasiruddin al albani a littafin sa zilalul janna fi takhrij eh sunan littafin kenan zilalul janna fi takhrij sunna nasiruddin albani ya inganta wannan hadisi a nan wajen wa hadha alhadith aslun fi ikhfa'i wannan hadisi asali ne a wajen boye nasiha na shugaba cewa nasihan shugaba ana yin shi ne a boye ba wai ana bayyanar da shi bane akan mumbari wa annan nasiha idza qama bin nasiha ala hadha alwajh cewa lalle mai nasiha idan ya tsayu da yin nasiha akan wannan fuska din faqad bari'a wa khallat zimmatu min at-tabi'a Hakika ya kubuta kuma wuyansa ya kubuta daga wannan nauyi din an gane da zaran ya bi wannan ka'ida ya samu shugaba a gefe ya yi masa nasiha tsakanin shi da shi to hakika wuyan shi ya kubuta kuma ya sauke nauyi tsakanin shi da Allah ina ba san gane wannan karka ce to na masa nasiha tsakanin tsakanina da shi amma ya ƙi jin nasiha wannan shine ya wajabta mun in fito gaban jama'a in tona mishi asiri to wannan kuskure ne mai girman gaske an gano wannan ko in ka masa nasiha in ya ji nasiha falillahi alhamd idan bai ji nasiha ba haƙiƙa ka saukar da nauyi ka kubuta har ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko da zaran kuma ka fito kan mumbari ka zo ka ce jama'a na dade ina ma wannan shugaba nasiha na daɗe ina ma wannan gwamna nasiha ko shugaban ƙasa nasiha amma kuma nasihan ya ƙi aiki da ita tunda na mai nasiha a boye bai aiki da ita ba to yanzu lokaci yayi da zan fallasa shi in tona mai asiri sai ka fito da nasiha a fili misali to a nan wajen ka ɓata rawanka da tsalle an gane wannan ko a da can ka yi aikin lada yanzu ka lalata aikinka gaba ɗaya yanzu wannan nasiha da kai ki ɗaya yanzu baka da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala نعم نعم قال العلامة السندي في حاشيته على مسند الإمام العلامة السندي يا فدا أشكال حاشية لمسند الإمام أحمد قوله من أراد أن ينصح لسدي سلطان وتفلن شيء cewa duk mutumin da yake so ya yi nasiha ga ma'abocin sarauta ai nasihatul sultan yambagi an takuna fi ai nasiha na shugaba ya kamata ya kasance ne a boye la bainal khalq ba wai tsakanin halitta bane an gane kaga wannan magana ba a Najeriya aka yi ta ba ko wannan magana ta fito daga al-Allama At-Tirmidhi babban malami ne gashi nan a cikin hashiyar da yayi ga Musnad na Imam Ahmad an gane yake cewa duk mutumin da yake so yayin nasiha ga shugaba to nasiha ga shugaba ya kamata ya zama sirri ne ba wai tsakanin halitta ba ba wai a gaban mutane ba misali duk wanda ya zo yana nasiha ga shugaba a gaban mutane to wannan cin fuska ne kuma yana so ya haifar da barna ne a tsakanin al'umma Allah shi kiyaye na'am wa fil qissa allati dalat bayna sahabiyayn wato a cikin kissan da ya gudana tsakanin sahabbai guda biyu aljalilain sahabbai guda biyu masu daraja Hisham bin Hakim bin Hizam na farko Hisham bin Hakim bin Hizam sahabi ne shi da Iyad bin Gam shi ma sahabi ne أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان وتشيني ما في كيوة مقرى ردي رد وذيك ما في كيوة مقرى قوان ليك بهجة wato akan inkarin da Hisham bin Hakim yayi a bayyane ga shugaba cewa ai ga ga Hisham ga Hisham bin Hakim nan sahabi ne yayi inkari a bayyane ga shugaba an gane yayi da a ce inkari ga shugaba bai halarta ba me yasa yayi ai shi ma sahabi ne to wannan abin da ya faru tsakanin su ya zama hujja cewa wannan sahabi ya yi inkari shi kuma wancan sahabin ya nuna masa kuskuren inkarin ko har ma bayan ya nuna masa kuskuren inkarin kuma ya kawo hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa ya nuna mai cewa idan ka san mutum shugaba ne kaga yayi kuskure kada ka yi masa inkari a gaban mutane an gane wannan ko yawwa na aw bi inkari ghairihi min as-sahaba ko kuma da inkarin waninsa daga cikin sahabbai inna iyad bin an ankara alaihim zalik domin lalle iyad bin gharm ya musu inkarin wannan din Wasa an-nass al-qati' lin-niza' kuma sai ya koro nassi da yanke jayayya wani nassi ne mai yanke jayayya da zaran an ce qala Allahu qala rasulu, to duk wani jayayya gaba ɗaya yanke. an gano wannan ayi dan Allah ta'ala cewa yayi fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya a cikin kowane irin abu ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzansa da sharadin in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da sharadin idan kun kasance kuna imani da Allah da rana ta ƙarshe an fahimci wannan aiki a shekenan duk mutumin da ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe idan har ana jayayya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to sai aka yi amfani da nassin alkur'ani ko aka yi amfani da nassi na hadisi aka yanko shi don a raba gardama da zaran an kawo wannan nassi an raba gardama kenan in har an kawo wannan nassi na hadisi da raba gardama sai mutum ya ce bai yadda ba me yake nunawa ya nuna wannan mutumin bai yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ko shine Allah ke cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum Allah ya ce a na rantse da ubangijinka ba su da imani kwata kwata har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ya rasulullah ga duk abin da ya faru tsakanin su an gane wannan ai duk wani rikicin da ya faru tsakanin su su kai hukunci zuwa gare ka sun malaye ji dubi a kudi yin harajan mai makadai sannan kuma ya zama to ba za su ji wani kunci a cikin ransu ba daga abin da kai hukunci wa ta taslima kuma su sallama gayan sallamawa idan ya zamanto manzo sallallahu alaihi ana jayayya sai manzo Allah ya raba gaddama sai mutum ya ki yarda da abin da ya raba to ya nuna wannan mutum ba shi da imani an gane wannan tunda Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minun a'a na rantsa da ubangijinka ba su da imani hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakaninsu idan suna rikici kan aƙida su kai hukunci zuwa gare ka ka raba musu gardama idan suna rikici kan ibada su kai hukunci zuwa gare ka ka raba musu gardama idan suna rikici kan mu'amala su kai hukunci gare ka raba musu gardama idan kuma ka raba gardaman sun malaye ji dubi an fusi him harajan min matsadai sannan kada su ji wani kunci a cikin zuciyarsu daga abin da ka hukunta ashe daga an ce ƙalan lawo ƙalan rasulu an gama raba gaddama ga mutumin da ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe amma idan ka ce wa mutum ƙalan lawo ƙalan rasulu shi kuma sai ce ƙala imam fulan au ƙala shek fulan an gane ko kai kana ce mai Allah ya ce annabi ya ce shi kuma yana ce ma imam imam wane ya ce ko shek wane ya ce an gane sai ka bashi amsa irin na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu cewa Allah ya kusa ya saukar da duwatsu daga sama ya yi muku azaba ina ce muku ƙala Allah ƙala rasuluhu kun kuna cewa Abu Abubakar wa Umar an ba jona yi saboda haka a nan wajen ya kawo nasi wanda yake qadi al-niza nasi wanda yake mai yanke jayayya as-sariha fi dilala nasi wanda yake a bayyane wajen dilalan shi huwa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa man arada an yansaha li sulqanin duk wanda yake so duk wanda yake so yayi nasiha ga ma'abocin sarauta kada ya bayyana da nasiha a bayyane فما كان من هشام بن حكيم رضي الله Taslim, wal إلا التسليم والقبول لهذا الحديث wato babu abin da ya kasance ga Hisham bin Hakim sai dai sallamawa da kuma amsan wannan hadisin yana ji an ce qala rasulullah kawai sai ya miƙa wuya babu wani jayayya alladhi huwa ghayatu fi dilalati alal maqsud wanda hadisin shine gaya wajen nuni akan maqsudi wal hujjatu innama hiya fi hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kawai hujja yana cikin hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam la fi qawli aw fi'li ahadin minan nas ba wai cikin magana ba ko aiki dai daga cikin mutane mahama kan kowa ya shi misali idan har hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka ga wani daga cikin malamai ya aikata sabanin wannan wanda za mu zamu dauki ɗauki abin da ya tabbata ne a cikin hadisi shigo malamin da ya aikata sabanin hadisin sai mu ɗauka ya yi kuskure sai mu ce Allah ya gafarta wa malamin wanda ya yi kuskure ya aikata aikin da ya saba ma nassi na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam na'am qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace nama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi kawai abinda ya kasance maganar mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa domin yayi hukunci tsakaninsu yaqulu sami'na wa ata'na ce sami'na wa ata'na ce mun ji mun yi biyayya wa ulaika humul muflihun wa'annan sune masu babban rabo an gano wannan duk mutumin da za a ce mai Allah ya ce annabi ya ce ya ce sami'tu wa za'atu to wannan hakika ya san babban rabo kama mafi yawan mutane yanzu masu da'awan sunna da zaran an kawo musu maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ka san an tsira musu allura ne an gani kwata-kwata ba sa kaunan su ringa jin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam mafi yawan masu da'awan sunna yanzu sun fi son a ringa ce musu ƙala imam fulan ƙala shef fulan sun fi son a gaya musu cewa malam wane ya ce ko imam wane ya ce fiye da a ce musu manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce shin masu irin wannan fahimta ana sanya su daga cikin ahlus sunna ko yan bid'a Tun mutumin da ya zamanto bai san darajar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba an kawo maganar manzo ya son ya ji maganar manzo ya fi son ya ji maganar malaminsa to wannan ya nuna lallai bai ainihin bai yi kyakkyawan fahimta ga sunna ba an gani shi ma har yanzu yana daga cikin wanda za a sanya shi daga cikin yan bid'a Allah shi kiyaye an gane wannan ko na'am wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah duk wanda ya da'a ga Allah da manzansa kuma ya ji tsoron Allah wa yattaqi ya kiyaye dokokin Allah wa ulaika humul faizun to wa'annan sune masu babbar rabo Allah ya samu daga cikin su وقال تعالى الله تعالى يتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة بيداش كمؤمنين مزع كمؤمنين نمجي da mu'mina mace ba idan qadallahu wa rasuluhu wa amra idan Allah da manzansa suka hukunta al'amari bai dace ba ay yakuna lahum al-khiyaratu min amri ya zama to wai suna da zabi akan al'amarin su Allah ya hukunta abu a ce kana da zabi anya kai imani manzo sallallahu alaihi wasallam ya hukunta abu a ce kai kuma kana da zabi akan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam ya maganar imaninka to irin wayannan abubuwa suna faruwa ba a masallatan mu kaga wani mutum yana kiran kanshi ahlus sunna a ce mai manzan Allah ga abin da yake shi kuma yace yana da rashin zabi yace wannan hadisin tabbas ya inganta amma ba na mazhaban mu bane mu muna kan mazhaban malikiya ne ko mu muna kan mazhaban shafi'iyya ne mu gaskiya ɗan malikiya ko ɗan shafi'iyya ba ma aiki da wannan hadisin wannan hadisi na ɗan hannabiya ne kai ka ce manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo duniya sai ya kasa duniya kashi hudu ya ce akwai 'yan malikiya akwai 'yan hannafiya akwai 'yan shafi'iya akwai kuma yanwa 'yan hambaliya to kowanne daga cikin ku zan kasa muku hadisai ina fatan gane kowanne daga cikin 'yan malikiya ga hadisin ku nan duk wani hadisin da ba wannan ba kada 'yan malikiya su yi aiki da shi ko kuma 'yan shafi'iya kuma ga hadisan ku duk hadisin da ba wannan ba to ba hadisin shafi'iyya ba ne ku yan hanbaliya kuma ga hadisin ku yan hannafiya ga hadisin sai ya zama to kowanne daga ciki yana da hadisan da zai yi aiki da shi wanda in an kawo mai wani hadisin zai ce manzan Allah ya riga ya kasa mu kowa hadisan shi shin haka manzan Allah ya yi? amma irin abin da malamai suke yi yanzu a masallatai kai ka ce manzon Allah ya zauna ne ya yi rabon gado ya yi rabon gado na hadisi akwai hadisi na 'yan malikiya kawai yana karanta kan jitu wannan hadisin shi ne hadisin da mu malikiya muke dogara da shi wancan hadisin kuma da aka kawo mu hadisin mu a wajen ba ma kafa hujja da shi 'yan shafi'iya ne suka kafa hujja da shi ina fatan gano wannan kaga abin ya zama zaɓin ka kenan an gano wannan to shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana ce mana wato bai dace ga mumini namiji da mumina mace idan Allah da manzansa suka hukunta al'amari ya zama to suna da wani a kan al'amarin Allah da zarar an ce manzan Allah ya hukunta abu baka da wani zabi zai biyayya kawai an gane ko wa mai mai wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dalalan mubina duk wanda ya saba ma Allah da manzansa to hakika ya bata bata wanda yake a bayyana wanda baya karban tawili qala ta'ala Allah ta'ala yace wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar idan an ce musu ku taho zuwa ga abinda Allah ya saukar ku taho zuwa ga bayani na manzo sallallahu alaihi wa sallam fa aital munafiqina yusudduna anka as-sududa zaka ga munafukai suna bujirewa daga gare ka gayan bujirewa zaka suna kauda kai ba sa son jin wannan magana ba sa son su ji ce ta'alu ila ma anzala ta'alau irin rasul ba san jin wannan magana an gane sun fi son a ranka kafa musu hujja da ra'ayin mazaji an gane wannan ko da zarar an ce musu Allah ya ce annabi ya ce za ga munafukai suna kau da kai suna bujirewa gayan bujirewa to yanzu za mu ɗauki mai takalidi da mazhaba mu kira shi munafiki kenan eh mu ce to duk sanda muka ga mutum na takalidi da mazhaba ya zama munafiki sai dai mu ce yana da siffa daga cikin siffofin munafukai su munafukai ba sa son su ji an ce qala Allahu qala rasulu to shi ma idan aka samu wani mutum yana da awan sunna amma kuma in an kawo mai maganar hadisin annabi sai ce qala malikun ko qala shafi shi yana ganin cewa maganar malik ya fi maganar manzo sallallahu alaihi wasallam to zance na gaskiya yana da siffa daga cikin siffofi na munafukai an gane wannan saboda munafukai ne idan aka ce musu Allah ya ce annabi ya ce ba sa jin daɗi ba sa san a ringa ambaton wannan abin tare da su Allah shi yayi ila qawlihi ta'ala har inda Allah ta'ala ke cewa wala wa rabbika la yu'minun a aha na rantsa da ubangijinka ku duba wannan sai Allah ya iltifati me ko Allah ya ce fala wa nafsi la yu'minun a a na rantsa da kaina wallahi ba za su yi imani ba sai ce fala wa rabbika la yu'minun sai ce a'a na rantsa da ubangijinka waye ubangijin annabi Allah wanda yake magana an gano wannan ko wato yayi wannan iltifati ne dan ya ƙara dan ya ƙara ma wannan magana kima sosai an gano wannan ko a'a na rantsa da ubangijinka wallahi ba za su yi imani ba ba su da imani kwata-kwata hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakaninsu malayaji fi anfusihim harajan mimma qadayt sannan kuma ya zama ba sa jin wani kunci a cikin ransu daga duk abin da ka hukunta in manzan Allah ya hukunta abu ce sami'na wa dana wa yusallimu taslima kuma su sallama gayan sallamawa su miƙa wuya gayan miƙa wuya wa bina ala hadha alhadith alazim wato gini akan wannan hadisi mai girma ja'at aqwalu salafi wa af'aluhum wa ala ah, waski sai ainihin maganganun salaf da kuma ayyukansu ya zo daidai da wannan hadisin kama satarar naqla an ba'dihim fi hadha masu mastur kamar yadda ga ainihin nasi nasu daga sashen salaf a cikin wannan bayani wannan zane din wannan abin da za a zana daga sunan. nan Shaukani fi a sayl al-jarrar a Shaukani ya faɗa a littafinsa a as-sayl yambagi liman zahara lahu gharadul imam fi ba'd al-masail ya kamata ga duk wanda kuskuren shugaba ya bayyana a gare shi a cikin wasu sashen matsaloli ayyuna siha ya kamata ya shugaba siha wala yuzhir ash-shana'a alayhi ala ruhus al-ashhad kada ya bayyana da kada ya bayyana da ainihin cin mutunci a gare shi a gaban taron jama'a kun gane in zai masa inkari kada ya bayyana da ainihin cin mutunci batanci a gare shi a gaban taron jama'a wannan kuskure ne in ji imamu shaukani rahimahullah bal kama warda fil hadith kai kamar yadda ya zo cikin hadisi annahu ya khudhu bi yadihi wa yakhlu bi a cewa lallai zai kama hannun shugaba ya kadaita da shi shi da shi ya gaya mai gaskiya wa yabzulu lahu nasiha wato ya bashi wannan nasiha din wala yuzillu sultan kada ya wulakantar da ainihin shugaba wanda Allah ya nada wa qad qaddamna hakika mun gabatar annahu la yajuzul khuruj ala al-a'imma mun riga mun gabatar cewa lallai baya halatta yin tawaye ga shugabanni baya halatta wa in balagu fi zulmi ayya mablag koda sun kai gaya kaiwa koda sun kai gaya wajen zalunci baya halatta ayi musu tawaye ma aqamus sala matakar sun tsaye da sallah a cikin mu walam yadhhar minhum al-kufr al-bawah ko matakar kafirci na baro baro bai bayyana gare su ba sai idan kafirci ya fito karara wanda baya karban tawili a nan ne ya halatta a yi musu menene a yi musu kuruji tawaye shi ma idan za a yi tawayen sai an duba me sai an duba iko idan ya zama to ba mu da iko shugaban ya nannan kamo wajen ƙarfi idan mun ce za mu yi tawaye zai kashe musulmi da yawa ya zubar da jininsu shi ma haramun ne a yi tawaye ƙarƙashin nassin na alƙur'ani la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha an gano wani ko Allah baya kallafa mu wata rai wani abu sai abin da za ta iya fattaqullaha masadatu an gano wani ko ku ji tsoron Allah gurgudan iyawanku saka idan abu ya fi karfin ku fala wajiba ma al'ajab wala muharram ma ad-darura babu wajibi tare da gajiyawa babu haramci tare da lalura an gani? yanzu yakin da ake asiriya yanzu 'yan tawaye da shugabannin yanzu ya ake ciki kaga 'yan tawaye ana kashe ana kashe talakawa sosai ana kashe kuma 'yan tawaye fiye da tunaninka sannan kuma manya-manyan kafinan duniya sun taron ma ainihin su 'yan tawayen siriya din suna goyon bayan gwamnatin siriya sai ya zamanto kullum ka ji an ce yau an kashe mutane 100 guba ce 200 guba ce kaza kullum cikin kisa ake an fahimci wannan ko saboda akwai tazara tsakanin karfin ita gwamnatin da karfin yan tawayen sannan sai ita gwamnatin kuma ta je ta nemo taimako da ainihin roshiya sai ya zama to roshiya tana taimakon gwamnatin wajen yakan yan tawayen an gane wannan to kaga sai abin ya zama to ya kazanta kwarai da gaske Allah shi kiyaye eh wal ahadith al waridat fi hadha al ma'ana mutawatira wato hadisan da suka zo kan wannan ma'ana cewa ba a yin tawaye ga shugaba sai idan kafirci ya bayyana karara hadisai ne mutawatirai walakin alal ma'amumi ayuti al imam fi da'atillah sai dai wajibi ne ga ainihin wato mamu wato an ce mamu shine mabi wato talakawa kenan ko su ne mabiya wajibi ne su yi biyayya ga shugaba a cikin biyayya ga Allah idan shugaba ya yi umarni da a yi biyayya ga Allah su yi biyayya gare shi wa ya asiyahu fi ma'asiyatillah kuma su saba ma shugaba ko kuma shi talaka ya saba ma shugaba a wajen saba ma Allah idan shugaba ya ce zo ka sha giya ya saba masa idan shugaba ya ce zo ka yi luwaɗi ko zai ka zo ka yi zina ko shugaba ya ce ya ce cin ya ce ka zo ka ci hanci da rashawa to duk wannan tunda ka san haramun ne baya halatta kai wa shugaba biyayya a cikin irin wannan abu فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق domin lalle yanda lamarin yake babu biyayya ga abokin halitta wajen saba wa mahalicci intaha magana ya kare na'am ad-dalilu ath-thani dalili na biyu akhraj al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari ya fitar a cikin sahihi dinsa kitabul iman kitabul iman wa kitabuz zakat da kuma kitabuz zakat wa muslimun fi sahihi sannan muslim ya fitar cikin sahihin ne. kitabul iman a cikin kitabul iman wa kitabuz zakat shi ma kitabuz zakat shi ma an sa'ad bin abi Waqas. cewa daga sa'ad bin abi Waqas radiyallahu an yace ah, da, rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahban wa ana jalisun fihim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar da kyauta ga wasu wasu jama'a alhali ni ina zaune a cikin jama'a din قال فترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم ورجلا لم يعطي yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bar wani mutum bai bashi ba a huwa a'jabuhum ilay kuma mutumin ya fi ban sha'awa a waje na fi sha'awan a ce an ba mutumin fiye da sauran mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba kyauta din فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساررت سينا ميكي زوا منزول صلى الله عليه وسلم سينا أني مي سري يا رسول الله وتو نعم فقلت فقلت يا رسول الله أنت يا رسول الله ما لك عن فلان ليس بك باو هذا با والله إني لا أراه مؤمنا والله لي إنا غني شي لله cikakken mu'mini ne ya rasulullah qala aw musliman kace ko dai kace musulmi ko ka ce musulmi wa fihi qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to hadisin yana da tsawo to a cikin hadisin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni la uti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya min lalle ni nukan bada kyauta ga mutum alhali waninsa ya fi soyuwa a gare ni fiye da shi kar ku dauka wai duk wanda na ba kyauta na fi son shi ne a'a nakan dauki kyauta in ba wani in ba mutum alhali na fi son wanda ban ba ba fiye da wanda na ba din da an yakubba fi nari ala wajhihi domin tsoron an yi kabba fi nari ala domin tsoron kada a kifar da shi a cikin wuta akan fuskarsa wato shi wannan mutumin da na ba na ba shi ne domin kare shiga wuta domin in ban ba shi ba ila zai faɗi wani abu ko kuma zai iya yin ridda shi wanda ban ba din ba misali sai in ba shi domin lalashi an fahimci wani ko shi na ba shi ne domin in lalace shi kare ya yarda. amma shi wannan na san imanin shi ya riga ya yi ƙarfi ya riga ya tabbata a cikin musulunci ko da ban ba shi ba matsala misali shi ya sanya sai in hana shi shi wannan wanda ya tabbata a cikin musuluncin wannan kuma wanda ake lalace sai in ba shi domin tsoron kada a kifar da shi a cikin wuta akan fuskansa Kwanan Nnawowi rahimahullah. Al’imam wai Allah ya matsa rahama ya ce, Fihi da addubu ma’alkibar. A cikin wannan hadisi a duba da kyau akwai ladabtuwa tare da manya. Wa annahu yusaru ne bi ma kane min babin tazkiri lau. Cewa lallai su manya su shugabanni ana yi musu sirri ne da abin da ya kasance babin tunatarwa. Idan kana ganin kamar shugaba ya yi kuskure, an gane ko? Maimakon ka bayyana da abin, to shugaba ana yi masa sirri ne ka gaya masa a kunne kar ka bari kowa ya ji misali kaga wannan bawan Allah da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi ya ba wasu mutane kyauta alhali a tunanin shi ga wanda ya fi dacewa me yayi sai dan zo sai zo kunnan annabi sai dan ma annabi sirri bai daga murya ba yace ya rasulullah wa'anda ka ba ba sun ta dace ba ga wanda suka fi dacewa ya rasulullah ayi adalci in ka samu dan caji haka zai an gani sai ce ma shugaban ka yi adalci wannan mutumin da ka hana duk ya fi wa'yan mutane tsoron Allah ya fi cancanta an gani in dai ba wai an shigar da siyasa cikin al'amarin ba ne shi ya kamata a ba sai a yi kafara a masallaci irin an gaya wa shugaban gaskiya din nan an fahimta to amma an gane shari'a kun ga usulubin da wannan bawan Allah ya bi ya zo kunnan manzo ya gaya wa manzo cewa ga wanda ya fi cancanta a ba fiye da wa'ancan an gani shigo manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mishi dalilin da yasa ya ba wayancan ya hana wayannan na'am watanbihi wa nahwi da kuma fadakarwa babi na fadakarwa da abin da ya kama da shi wala yujaharun su shugaba ba a bayyana musu da inkari a fito fili a musu inkari ba a yi faqad yakunu fil mujaharati bihi mafsada yawa kaji abin da ya faɗa faqad yakunu fil mujaharati bihi mafsada yakan yi a wajen bayyanar da kuskuren shugaba a samu barna an gane abin da ake gudu kenan in ka bayyanar da wannan kuskure to bayyanarwa zai iya janyo wani barna wanda barnan nan za a yi nadama wanda kuma lokacin nadama ya riga ya wuce an lura wannan shi ne mu duba cikin almazar sati tafi shi ne mai sharhi na sayi muslim ko na imamun nawawa الدليل الثالث dalili na uku akhrajat tirmidhi fi sunani imamu turmuzi ya fitar a cikin sunan din shi abwabil fitan a cikin abwabul fitan qal haddathana bunjar haddathana abu daud haddathana umayd bin mihran an sa'adu bin aus an ziyad bin kusayb al-adawi qala كنت مع أبي بكرة تاتا من Amir? Na kasance tare da أبي بكرة al'ansari. karkashin karkashin mumbarin ibn amir wa huwa yakhutubu wa alayhi siyabu riqaq shi ibn amir shine gwamna shine shugaba din an gane kuma shi ibn amir din yana huduba alhali ya sanya tufafi sharashara yana huduba sai sanya tufafi wanda jikin shi na bayyana an gane wannan ko wai kuma wannan limami ne misali sarkin musulmi kuma limami an lura gashi yana ta huduba ya ku mutane ku ji tsoron Allah ya ku mutane a daina saban Allah saban Allah na janyo mana azaba kaza kaza shi waje irin kayan da ya sa ha na'am to qala abu bilal sai abu bilal sai ya ce unzuru ila amirina yalbasu thiyabal fustaq yace dubu shugaban mu kalli shugaban mu ya sanya kaya irin na fasikai yana so ya daga murya domin ya yamutsa ina fatan gane kalli shugaban mu wanda yake gudu ba ya sanya kayan fasikai a cikin shi wani kaya ne na fasikai kayan da ya sanya shara-shara kayan da yake bayyana da ainihin jikinsa an gane wannan ko faƙala abubakar sai abubakar ya ce masa uskut yi mu shiru samitu Rasulallah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku yace shiru na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ahana sultanallahi fil ardi ahana duk wanda ya wulakanta shugaban da Allah ya nada a doron kasa shi ma sai Allah ya wulakanta shi in ka daga murya a masallaci ka zo ka zuban mai da ka zuban mai da mutunci a gaban masu sauraron shi to sai Allah ya wulakanta ka gobe kiyama kun ga ai abin da shugaban ya aikata saban Allah ne ko baka bane ka zo kana limami kuma gwamna kai gwamna ne kuma kai ne limami har kana guduba amma ka sanya tufafi shara-shara an gane wannan ko to yana so ya yi inkari sai ya fara daga murya kalli kalli shugabanmu yana son ya tubabin fasikai shikenan nan take sai abubakar babban sahabi ya sauri ya masa inkari ya ce shiru shugaba in yayi kuskure ba a yi masa inkari bayanan nas an gano wannan ko duk wanda ya wulakanta shugaban da Allah ya nada shi ma sai Allah ya wulakanta shi kaga duk da cewa shugaban yayi laifi ne to kuskuren shi ba a gaya mai a gaban mutane sai dai a kaɗaita da shi a ware shi gefe a nuna mai kurakuransa don ya gyara wannan ne mahanga na sunna wajen gyara kurakuran shugabanni an gane wannan ko yawwa qala tirmidhi Hassanun gari shi wanda yin kari wani akwai akwai asa lamba ne ibn udayya adil khawarij eh كنت مع أبي بكر تاتا من بني ابن عمي وهو يكتب عليه ثياب رقاص فقال أبو بلال شي أبو بلال لنا شيني مرداس بن أدية سنة أبو بلال مرداس بن أدية أحد الخوارج ينا دير cikin yan khawarij qala hurmuzi fi hamish kitabi wato al-hafiz al-muzi shi ya faɗi wannan a cikin hamish na littafinsa tahzibul kamal yana kun ga ashe ka duba wannan mutumin dama dan kawari ne kuma dama wannan yana daga cikin manhajin kawari inkari ga shugabanni a gaban mutane ku fahimce ni ko kenan ba bai daga cikin manhajin ahlus sunna idan kaga ahlus sunna suna kishin sunna amma kuma suna irin wannan inkari me zaka ce musu zaka ce ne sun zama yan kawari ko kuma sun dauko manhaji na kawari daga ce ga ahalus sunna nan tare da shi akwai manhajin khawarij muna jin tsoro nan gaba zai zama dan khawarij shi kun gane wannan ko wannan abin da ka aikata ba manhajin mu bane kuma kai kullum kana yawan kiran alkitabu wa sunna kana yawan kiran salafiya amma kuma aikin ka ya saba mana salafiya ne saboda yan salafiya da suka yi kyakkyawan fahimta ga wannan manhaji ba sa inkari ga shugabanni akan mumbari Allahu a'lam na'am na'am qala tirmidhi hasanun garib tirmidhi ya ce wannan hadisi hasanun garib intaha wa akhrajahu al-imam ahmad fi al-musnad imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad min at-tariq nafsihi daga wannan hanyar dai daga wannan hanyar da aka samu wancan hadisin amma ba tare da ambatan kissan ba walabtuhu man akrama sultanan lahi tabaraka wa ta'ala fi dunya lafazin shi duk wanda ya girma mai sarauta na Allah wato ma'ana sarkin da Allah ya nada tabaraka wata ala a cikin duniya akramahu Allahu yawmal qiyama Allah zai karrama shi ranar tashin kiyama wa man ahala sultana Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya wulakanta mai sarauta wanda Allah ya nada a cikin duniya tabaraka wa ta'ala Allahu yawmal qiyama Allah zai wulakanta shi ranar alkiyama qala al-haythimi fil majma' رواه أحمد والطبراني وزاد في أوله الإمام ذل الله في الأرض shi shugaba inuwan Allah ne a doron ƙasa an gane yayi mutum ba zai gane shugaba inuwan Allah bane sai idan ya zama to ƙasar da yake zaune a gare shi ba shugabanci nan zai gane shugaba duk lalacewar shi yana da amfani an bai tabo an bai tabo wa rijalu ahmad thiqat mazajan ahmad duk wato rijal na ahmad duk amintattu ne gaba daya qultu sai na ce ziyad ibn husayb al-adawi ƙalil hajji zuwa na hajar maqbul eh hafiz bin hajar ya ce makabul ne shi wa qad tabahu abdurrahman bin kuna abi bakra hakika abdurrahman bin abi bakra ya bi shi kama inda ibn abi asim fi sunna kamar yadda ya zo a wajen as-sunna na ibn abi asim wa fi isnadihi ibn luhayya a cikin isnadinsa akwai ibn luhayya wa rajulun majhul da wani mutum wanda yake majhuli وقد حسن الحديث الشيخ al-bani الله hakika ashekul albani rahimahullah ya hassana hadisin silsilati sahiha a cikin silsila a sahiha saboda hadisin ya zo da shawahid da mutaba'a qala ash-shaykh salih ibn uthaymeen rahimahullah ash-shaykh salih ibn uthaymeen Allah ya masa rahama ya ce fi kitabihi maqasid islam a cikin littafinsa mai suna maqasid islam indama karrara annan an-nasihata takunu lil wulati sirran la a lokacin da Sheikh Uthaymeen ya tabbatar cewa lallai nasiha nasiha yana kasancewa ga shugabanni ne a boye ba wai a bayyana ba wasaqa ba'd al-adillati ala dhalik sai ya koro sashen dalilai akan haka wato Sheikh Uthaymeen sai ya kawo wasu adilla akan haka din wa minha hadha al-hadith daga cikin adilla din akwai wannan hadisin da muka karanta yanzu yanzu nan qali sai shek usaimi yake cewa idan kanil kalamu fil maliki bi ghaiba wato idan ya to magana ga shugaba ya zama bi giba ko in ya zama an yi shi ne da giba wato ana zagin shugaban baya nan ana cin sa aw nusuhu jaharan ko ya zamanto yin nasiha ga shugaba a bayyana ake yin shi bainan nas wa tashhir bihi wato da kuma bayyanar da aibin min ihanatihi allati tawa'ada Allah fa'ilaha bi ihanati wa tashiru bihi min ihanati wato bayyanar da aibin shugaba akan mumbari ko akan ainihin majalisin karatu in ana karatu yana daga cikin wulakanta shugaba wanda Allah ya yi cewa ga wanda ya aikata cewa sai ya wulakanta shi gobe an gane Allah ya yi cewa Allah ya yi alƙawari duk mutumin da ya wulakanta shugaba na Allah shi ma sai Allah ya wulakanta shi gobe kiyama ashe bayyanar da aibin shugaba yana daga ciki kamar yadda al'allama ibn usaimin ya gaya mana fala shakka annahu yajibu mura'atu ma zakarnahu babu shakka cewa wajibi ne mu kula da abin da muka ambata yuridu al-istirara bin nusi wa nahwi wato yana nufin asirta nasiha ga shugaba da abin da ya kama da shi liman istata'a nasihatahum min al-ulama ga duk wanda yake da iko yayi musu nasiha daga cikin malamai alladina yushunahum malaman da suke malaman da suke iya tumfara inda shugabannin suke malaman da suke iya mukhalada suke iya hulɗa da su tafi'una bi nasihatihim duna ghairi wato kuma ya to suna amfana da nasiha wayannan malamai banda wasu to ya zama wajibi ga wayannan malamai su gaya ma wayannan shugabanni da ga musu gaskiya ila an qal fa in har Sheikh da yake cewa fa inna mukhalafata sultani fi ma laysa min daruriyati dini Ya ce lallai saba ma shugaba a cikin abin da bai daga cikin zaruriya na addini mutum ya saba mai a gaba a fili a gaban mutane wa inkara zalika alaihi fil mahafil da masa inkari a cikin taro wal masaji da masallatayya wasu ko ko a jarida mutum ya je ya rubuta a cikin jarida ko mujalla yana faɗin kurakuran shugaba da wuraren wa'azi da wuraren wa'azi zali da abin da ya kama da wannan laysa min babin nasihati fi shay Sheikh Uthaymeen miki cewa kwata kwata wannan sam sam ba shi daga cikin babin nasiha kuna ji ko kwata kwata ba shi daga cikin babin nasiha fala taktarra biman yaf'alu zalik fala taktar kada ka rudu ga duk mai aikata wannan kada ya burge ka kullu rai dan zai yi waka ga mai aikata wannan kila yana da zakin murya kila ya iya magana kila doktor ne ya yayi karatu a jami'a islamiyya ya yayi karatu a azhar ila kila kila da duwa wannan ya rude ka kace kai doctor ne ba shekara shi goma da karban wannan doctor din sannan kuma an kusa a bashi profeso ma ina ba ne ka ka shigo malamin da malamin da ya karanta da mu a masallaci babu kyau shi bai da ko digiri balle ma ya zama doctor malamin zaure ne ina ba ta wannan to zai ga irin wani mutane sai ga wasu su dauka idan mutum doktor ne to ya zama annabi da zarar mutum ya zama doktor to magana shi daidai yake da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam doktor yana iya yin ƙarya doktor yana iya yana iya kuskure doktor yana iya karatu bai fahimci karatun da kyau ba ina ba san gane mutum na iya zama doktor amma kuma karatun da ya karanta bai fahimci shi da kyau ba an samu irin wayannan da yawa kwarai da gaske amma wanda bai sani ba da zaran ya ji an ce mutum doktor to ya dauka babu abin da bai sani ba a cikin ilimi ina ba san gane musamman ma irin doktor na wannan zamanin galiban doktor na wannan zamani har da hannun sassan an sama akwai ko bai zuwa ko saboda ka ba a rutuwa da cewa wai mutum doktor ne kawai sai ya zamanto mutum ya saba ma abinda manzon Allah ya zo da shi sai a ce ai tunda doktor ne ai ya fi gaskiya ko abin da ya kama da wannan an gano wannan ko wa in kana an husni niyya wato koda ya zama da kyakkyawan niyya ne koda shi mai inkari ga shugaban yayi haka ne da kyakkyawan niyya to lalle wannan yayi kuskure Wa innahu khilafu ma kana alayhi salafu salih lalle abin da ya aikata ya zama sabanin abin da salafu salih suka kasance akai al-muqtada bihim inda ake koyi da su wallahu ya tawalla guda Allah ta'ala ya jibinci shiryar da kai bawan Allah eh to Allah ta'ala ya samu mun gane to kamar yadda muka yi alƙawari cewa yau dinnan Allah ya da za a dan nemi taimako wajen bayan Allah a matsayin gidauniya na ainihin tafsiri to insha Allah wa'anda abin ya shafa za su miƙe yanzu su zagaya a nemi taimako fi sabilillahi domin gudanar da tafsiri kamar yadda muka yi bayani masha Allah na? eh za a zagaya na na yana aiki ne a saudiya sai da imamu nawa yi shi kamar Eh. tambayar da ɗan'uwa ke yi ne cewa wasu mutane idan an kawo musu wato yadda ake mu'amala da shugabanni amma an gana sunna sai su ce ai irin wannan littafi yana aiki ne kawai a Saudiya ne yake cewa to ai ga imamu Nawawi da irin su imamu Shaukani wa'in wayannan gaba ɗaya ba a Saudiya suke ba kuma ga shi sun yi irin magana daidai da irin maganar da malaman saudiya ke yi ko kaga imamu shokani yana can ya da alaƙa ne da mutanen sham da yaman shi ba ɗan saudiya ba ne misali amma kuma ga shi nan fatawar shi ta yi daidai da fatawar malaman saudiya ga imamu nawa shi ma fatawar shi ta yi daidai da fatawar malaman saudiya da sauransu to kaga ashe wannan ya nuna ba wai fatawar wata ƙasa ba ce fatawa ce ta duniya gaba ɗaya fatawa ce ta duk inda ahlus sunna suke an gane ku ba a yin nasiha ga shugaba a bayyane ga gaban mutane in za a yi nasiha ana yin shi ne wurin da za a keɓance shi a gaya mai gaskiya wannan shi ne wa alaikum salam eh. eh suna da malaman hadisi amma mafi yawa daga cikin malaman suna da rauni a wannan fanni na hadisi za ga wasu daga cikinsu ba wai gogaggun malaman hadisi ba ne kuma zai iya yiwuwa kuma ce suna da malaman hadisi duk zai yiwu amma kuma masu san rai ka san akwai mutumin da yake ya gogo akan ilimi amma mai san rai ne sai ka ga ga yanda abu yake sai ya murɗa don cimma wani buri nashi da san rai ka fahimce duk abu ne wanda yake mai yiwuwa eh suna maza a faɗi su kamar yanzu aina ganin akwai safarin hawali ko salman al'auda ɗaya daga cikinsu akwai wanda shi ma ya yi magana kan wannan hadisun cewa wannan hadisun bai inganta ba an gane ku shi ma ya yi haka ne saboda kokarin tabbatar da wani ra'ayi da yake so ya tabbatar a kai shi safarin hawali ne domin dukkan su gaba daya suna da fahimta na na'inin yanzuya da safarin hawali da salman auda an gane ku to shi yasa za ka cewa manganin su galiban yakan yi karo da abin da malaman sunna na hakika suke magana kan shi an gane wannan ku shi yasa ina ganin akwai littafin da salimul gilali yayi raddi ga Salman al kan hadisin nan na hadisul iftirak cewa al'umma annabi za su kaskashi 73 din nan Salman al-Auda ya za'afa wannan hadisin shi kuma ainihin Salimun Hilali ya wallafa littafi na musamman ya tattaro isnadin hadisin yayi bayani amma an gane malaman hadisi kuma yayi ma Salman al raddi akan wannan matsala din an gane na ganin sunan littafin Bushral Mushtaq fi na ganin bushirar mushtaq ne kuma farkon alƙafin kenan bushirar mushtaq fi zikira hadisul iftirak ko abin da ya kama da wannan to littafin da ya fara da bushirar mushtaq to a cikin wannan littafi shine ya yi masa raddi ya nuna wa mutane abin da yake daidai cewa lalle hadisin ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam na'am na'am wata magana da a wani lokaci farkon rayuwarsa ko tsakiyar rayuwa ko ƙarshen rayuwa kana iya ganin mutum farko na kirki daga baya kuma ya lalace saka yaban da kai mai a da ka yabe shi ne a matsayin yana mutumin kirki daga baya da zuwa ya kauce ya koma dan bid'a ko ya koma kan wani akida sai ka faɗi kuma abin da ka sani kashi yanzu an fahimce na yi to in albani ya yabe shi a da to kuma albani daga baya ya sauke shi ka fahimce ni aha wa alaikum assalam Thank <laughs> you. cewa ne to ne ba Allah ya zaba ba eh a wai na so ka bayani in an ce sarkin da Allah ya zama ko da ƙarfi ya kwata ya ba shi mulkin mulkin daga Allah yake an gane ya sarkin da ya kwaci mulki da ƙarfi shi ma kan shi in Allah da yi zai mulki ma zai mulki ba Ma'ana su dan sarkin da Allah ya nada sarkin da yake ko kuna so ko ba ku so ko da kirki ne ko ba da kirki ba in ya zama to ya hau kan mulki shikenan an gane matuƙar bai yi rinda ba to wannan shugaba sun lalata shi haramun ne ko wulakanta shi kuma me yasa muka fahimci wannan aikin sahabbai sahabbai sun yi mu'amala da shugabanni ai azzalimai masu zubar da jini kuma sun ba su girman su kamar yadda manzo Allah ya faɗa kuma sun hana a musu tawaye kuma sai sun hana a yi musu inkari a gaban mutane irin su hajjaj bin yusuf a zakari ko an samu to an samu dubu sha biyu da dari biyar hajjaj mala baka to wannan zagayen da aka yi an samu dubu sha ɗaya da dari biyar sha biyu ko dubu sha biyu da dari biyar to mala za ka ba da rasit za ka rubuta rasit na wannan dubu sha biyu da ɗari biyar daga rubuta rasin da dubu sha biyu da ɗari biyar na eh lokaci ya yi da ɗari bakwai to sha Allah ba alaka lawan wani hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu